وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يومنا يمتن لعدي ترى ga watan biyu watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1442 wadda ta yi daidai da 27 ga watan ainihin tara watan satumba kalandar albashi shekara 2020 allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na musu abin umair da ke nan gwada da mun alewa cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin taubihul ahkam min bulugil maram na babban malami abdullahi albassam rashin baki na asalin littafin babban malami ibn hajar al na bulugul maram Allah ya ji kansu gaba daya mu ma Allah ya ji kanmu muna cikin littafi na biyar shine kitabu siyam kuma makon da ya gabata mun ga hadisi mai lamba 590 daidai yau insha Allah za mu tashi hadisi mai lamba 591 fi irin na hannuna a ajiye na uku shafi na 442 inda malam isa wannan lamba ta 591 sakin layi na biyar daga sama na biyar kuma daga ƙasa Allah ya taimake mu ya samu dace Malik ibn Anabi Sa'id ibn al-Khudri radiyallahu anhu qala hadisin da sanadi zuwa Abi Sa'id ibn al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ji Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda la tushaddu ar-rihal ba an kargari ayi tafiya illa ila salasati masajid sai zuwa masallatai guda uku al-masjid al-haram zaka kaddara hiya an gane ku sai ka ce su ne almasjidul haram masallaci mai alfarma wa masjidi hada da masallacin nan nawa in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne masallacin madina wal masjidul aqsa da kuma masallacin baitul maqdis masallaci mafi nisa muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun hada kan wannan hadisi imam bukhari ya rawaito hadisin nan hadisi mai lamba alf. مئة سبع وتسعون ومسلم حديث رقم ثمانمائة سبع وعشرون في إمام البخاري أتشين سيو البخاري حديث من لما دبود دريدة تسعين دبقوي إمام مسلم أتشين سيو مسلم حديث من لما دريدة تقوص دعشرين دبقوي مفردات الحديث قاباكين كلمومي أو أن حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba ana kargari sai ayi tafiya sai zuwa masallatai guda uku tushaddu bi dhammi dalil muhmala ala anna la nafiya lafazin tushaddu din ta din za a yi mata rufa dalil din ma za a yi mata rufa muhmala wanda babu a kanta. sai ka dauka anan cewa wannan ladin da yace la tushaddu ladin nafiya ta korewa ce ويروى بسكونها على أنها ناهية أنكم رويتو ديمة دوري لا تشد الرحال أنقانيكم ذلك لا تشد الرحال لا تشد الرحال أنقاني أما تأين ناهية وأن اللاتن تهنيتي أنا شاكركي وهي مبني وهو مبني للمجهول وأن الفعل أنجنا شيء مجهولي ya bi lafzin nafi bi ma'anin nahi sai zamanto ya zo da lafazin korewa amma ma'anarsa ta hadi ce bi ma'ana la ta rihala wato kada ku niki gari ku yi tafiya wa nuktatul udul an nahi ila nafi hamlu sami'i ala tarkil fi'l abin gaba wanda ake amfani da ta dan karkacewa ga biran hani zuwa korewa domin a sa mai sauraro ya bar wannan aikin wato karye fa yakunu ablagu bi mafi wajhin sai zama to ya fi sauki ya fi taushi ta hanya mafi kaiwa matuka wajen hana karka ce karka na hana sai aka ce ba a yi an gane don haka ce da kai ba a yi sai ka amfani da hankalinka hana ka ake yake an gane ku sai maimakon a ce karka yi sai aka ce ba a yi an gane kun fahimta qala at-tabari imam tabari Allah ya ji kansa yace annafiyu ablagu min sarihin nahi a hana a kore abu ya fi kaiwa matuƙa fiye da hana shi balo-balo a ce ba a kaza ya fi a kaza an gane saboda ɗan adam baya sai ga kamar a takin nasa kake yi sa kake yi kamar yana da damar da zai kace kare an gani amma sai ka ce ba a yi don ya tashi zai sai cuta ya ce ba a yi nan idan ya yi mai yi ya yi wahala ba zai samu lada ba an gani ka annahu la yastaqimu an da bi ziyarati illa hadhihi al kamar ana so a ce ba daidai ba ne. bai daidaituwa a ce a yi nufin wata ziyara ta waɗannan wurare kawai guda uku liyakhtisasiha bi makhtasat bihi saboda keɓantuwar waɗannan wurare guda uku da abin da suka keɓanta da shi na falala za mu zo mu ji mu wuce a baya cikin kitabu sala mun ji matsayin masallacin makka mun ji matsayin masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam na madina mun ji kuma matsayin masallacin ainihin baitul maqdis الرحال لفظ الرحال جمع رحل جمع نين رحل وهو للبعير كالسرج للفرس أكتي الرحل راقمي كما السدي قدوكي أنقاني وشده كناية عن السفر ذاك الشد كناية باقي دي أنا نكون تفيا أنقاني لأنه يلازمه غالبا سبوة دسا لذا hau abin hawa kamar raƙumi ko doki ko jaki ne ai kaga wannan akumarin nasu sai an ne wannan da nasu sai an ɗaure shi da kyau a jikinsa saboda in ana tafiya an bai ɗaure ba zai ringa rawa yanzu aka sai za mai kada mutu to da haka mafi rinjayen lokaci hawa doki eh, eh, wannan sa abin nan eh, sirri yana lazim cewa awa abin hawa wa hada min babil hasri inda ulama al balagha wannan ya zo a babi na keɓancewa a wajen malaman balaga da zai ce la rihalu illa ana amfani da irin waɗannan kalmomi saboda a keɓe wani abu an gani a fitar da duk abin da yawan ce shi kamar ma wa min adawati indahum annafi wal istithna ka hadha al hadith yana daga cikin abubuwan da ake amfani da su domin ba da fa'ida ta alhasar keɓancewa Ayi amfani da kore abu da kuma togaciya an gane ba a yin kaza sai kaza an gane to wannan wato eh, abin nan ne na togaciya abin nan na keɓance wani abu fa'innahu kamar wannan hadisin fa'innahu a fada takhsisu jawazin safari ilal masajidi salasati duna gairi min al wannan hadisin ya ba da fa'idar keɓance halaccin tafiya zuwa waɗannan masallatai guda uku banda wasu daga cikin wurare an gane ku ma'ana kamar waɗannan wuraren guda uku kaɗai su aka yadda mutum ya niki gari ya yi tafi domin ya yi ibada an gane ku ba ibada ta ziyara ba ya kamata mu fahimta an gane ku kar wani ya ringa jin ta yanzu an ce tun da ba a niƙar gari a tafi wani wuri saboda ibada a abin nan ya ce to shi kenan duk tafiye tafiye ma haramun in ba waɗanda ba abin da ake nufi da ke kawai kana zaune a nan kura misali ka ji labarin masallaci a kaduna ko masallaci a abuja ka ce kawai ni barin je dan yi sallah a cikin wannan masallacin shi ne abin da aka hana amma dan ka je ka ziyarci masallacin ka gan shi dan ganinsa ba tare da kana tunanin samun wani lada na musamman ba an gane ko wannan kuma babu laifi siru fil ardi ke ku yi tafiya a cikin ƙasa ku ga abubuwa da yau. an gane ko ba komai kana ji annabi ya faɗa zamani zai zo ana ƙayata masallatai ana yi musu kwalliya ana yi musu ado sai ka gani ka ce to bari mu je mu gani kaga sai ka je ka gano sai ka da tabbatar da gaskiyar manzo Allah to sai ka ce dama annabi ya faɗa an gane ku dama annabi ya faɗa to kuma sai ka ji ga wani masallaci shi kuma ya saura masallaci ne irin wanda yake zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan wai tarihi ko wani ba ka je ka ganshi ka ce eh to waɗannan tabbas suna kama da wancan zamanin farko karnin farko izina ce kawai to wannan kuma sai ka tabbatar Allah maɗaukaki yana da bayi a ban kasa ko ba zai yiwu a ce kasa ta gofanta ga bidan bayansa na kwarai Allah ya ta kuna gane ba yadda za a ce babu wani bawan Allah na kwarai a ban kasa ce kowa ya lalace kowa da kowa a akwai wadansu bayan Allah ko kaka suke suna misali ko wani masallaci ina nan ina jin yanzu ya fada kamar kasar indonesia babu fila ko daya a cikin masallaci masallaci ne kato kusan a yanzu ana cewa babu wani masallaci da ya amsa sunan ginin masallaci da ake so a yi irk kamar shi a ga misali munan gashi mun yi filoli mun yi karatu a cikin asamar babu, da suke sunnatu wal kitab irin sahu da ake a tsakanin fila da fila wanda musulunci makaroni ba a so to amma to kuma kaga yanzu gashi misali mu bada misali da nan masallaci da muka zo dan kada a ringa abin da sai muka yanka waɗansu abin da muka saka su a cikin mai din fila din saboda kada a ringa samu matsalar tsayuwar kasu. da aka zo aka abin nan to ga dai abin da ya kamata da aka zo kuma sai a bar nan gurin wai saboda mutum mai na gan yayi ruku'u zai dunguri fila ta baya saboda aka sai a bar wurin shedan kuma ya zo ya tsaya da can sanda ce take ne na masallaci a tsakanin ne sau ba haka ake so ba to amma da sanda ta take masallaci ya shiga tsakanin mutum da mutum da shedan ya shiga tsakanin mutum da mutum wanne ne yafi a shedan ya shiga Allah ya sa kuna gane to saboda aka aka yi kamata da aka kafin ai wannan sai da muka faɗakar da mutane ba laifi bane dan kana wurin a tsaye in ka yi ruku'u kai gaba in aka dago ka mi ka ja baya ka koma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ina ɗauke da umaima Jika in zai yi ruk'u sai ya ajiye ta in ya gama sujada zai miƙe karatu sai ya ɗauke ta ya miƙe da dan yi nuna maka aiki da za a yi domin gyara sallah ko a samu nutsuwa a sallah ko dan sallar ta yi daidai baya bata ne sallah din sai ka ga an a dako dan garamin yaro a sakto gara ma da ake saka dan garamin yaro barin safari da haka ba kowa shi ya fi illa to da haka wajibi mutane su fahimci irin waɗannan abubuwa to da haka dan ka je ka ga irin wannan ka ce kai to Allah ina ma ni ma Allah ya bani dama yi masallaci irin wannan ka ga irin yadda fasahar da aka yi amfani da ita masallaci ne kato ina ɗaukar dubbinan mutane amma ba kila ko tsakanin tsakaninsu babu da za ka gani a ce ga fila an zuwa mai fili ne kawai gashi nan fetan za ka gani wakirin fasaha suka yi amfani da ita wajen yin ginin ya tsaya kuma ake abin nan sai a gano ko ka je ka gani saboda abin nan to duk waɗannan babu ba a hana wannan ba wanda aka hana shi ne ka tashi ka niki gari ka ce za ka wani wuri ka je yin wata ibada a wani masallaci ko dan ka je ka samu wani lada na musamman an gane ku shine abin da ainihin ake magana akan al haram ai al da yace al-masjid haram ana nufin masallaci al-muharram wanda yake an ba shi alfarma Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi masallaci ne mai alfarma shine masallacin makka an gani wafi fi i'rab haram wa a yi rabin. lafazin almasjid haram akwai fuska guda biyu al'ula aljarru fuska ta farko kai masa kisra ka ce almasjidul harami sai ya zama kamar mudafin da mudafin ilahi kenan an gane ku ala annahu badal min salasa sai ya zama to badal ne na daga as-salasa da yace illa ila salasati masajid an gane ku sai ka ce hiya almasjidul harami sai zan badal kenan asani na biyu fuska ta biyu arrafu sai kai masa rufa abin nan almasjidi alharami an gane ba almasjidi alharami ba almasjidi alharami an gane ku sai ne ya zama to badal ne a madadin wancan sai ka ce e, e, illa ila salafati masajid almasjidi alharami an gane ku arrafa ko a yi masa rufa a ce almasjidul haramu alal ina sai zama to sabuwar jumla ce bai halatta a yi tafiya a nike gari a yi wata tafiya sai waɗannan masallatai guda uku to magana ta ƙare a nan sabuwar magana masallaci mai alfarma masallacin nan na madina da kuma baitul maqdis an gane ku sai ya zama to isti'naf ne sabuwar magana ce ake yi da ce wa masjidi haza ismul isharati litta'zim da yace haza din ai wannan suna ne na ishara an gane ku to an yi ne dan girmama ai da idan manzo Allah ce wa masjidi da masallaci na ba ya shi ba ya kare ba to amma sai ce haza domin girmama to kuma ko ba komai a keɓance don kar wani mai jin shi ma ya isa ce wa masjidi almajiransa su ɗauka masallacinsa da ya annabi ai annabi almajiran sai yake gaya ku yace masjidi saboda haka ni ma an gaya almajirai nawa masjidi an gane a ah, to ba Allah ya kawo zamani ba ubangijin ma an raina shi balle annabi ko to ai kamar haka ne to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa masjidi hada dan kada wani ne wanda yake jin karansa ya kai tsaye ko shi ma ya ce wa masjidi almajiransa su ɗauka masallacinsa a masallacin annabi ake nufi na makka a na madina a gane ku wa min ajiyar isharati hassan nawawiyu mu ba a fata sawabi fil masjidin labi ala ahdi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan nunin da yi ne shi sa ainihin imamun nawawi bance ya lada da za a samu dalilin yin sallah masallacin manzo Allah sai wurin da shi ne masallacin a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan duk abin da aka kara bai shiga ba an gane ku wallazina yugallibuna al-isma Amma, عمموا المضاعفة لكل الزيادات التي ألحقت به A به أما Amma malaman da suke rinjayar da suna sun bayar da ganewar duk ƙarin da aka yi a cikin masallacin an gane ku har yanzu ka je madina in ka ce za ka kai ka masallacin annabi ina ke kai ka ba na masallacin ba ne yanzu asalin shi inda ya ginin ma ina ina babu shi asalin ginin babu shi wurin kawai kana iya gane shi kaje rauda an gane ku shi ne kawai za ka iya ganewa da kuma gurin da aka ware aka ce nan ne gidan manzan Allah sallallahu Alaihi inda kabarin sai yake amma inda ma aka kewaye inda kaburburan nasu suke su uku ya fi ƙarfin gidan manzan Allah na asali sallah sallah Allah ya sa kuna gane saboda haka kawai yanzu latin ya shiga ciki to akwai ka'ida usuliya tana cewa idza baqa al-amru ittasa idan al'amari ya kunci sai me sai yalwata misali nan masallaci ne ga masallaci ga harabar masallaci akwai wajen masallaci idan cikin masallaci ya cika ta ce ba za a yi sallah haraba ba in haraba ta cika ta ce ba za a yi a waje ba to idan aka yi sallan nan na cikin masallaci ne ya fi na wajen masallaci ladan sallah ko kuwa na waje ne ya fi na cikin ladan sallah ban sani ba kun gane ko ba kun gane wane ne ya fi ladan sallah a ciki ka kyale falalar sahun farko sahu na biyu wannan wani abu ne daban amma shi ladan sallah din da na waje da na ciki wani ne fi lada duk ɗaya ne yanzu aka ma na wajen ya fi ka ikhlas ya fi ka ladan sallah kuna ganewa to wannan ita ce ka'ida to sannan suka ce wata ka'idar almashaqqatu tajlibu taysir kunci ina jawo sauki sai a saukaka yanzu idan aka ce 'yan cikin masallaci ya cika dole waɗanda suke zo daga baya sun makara sai dai su tsaya sai waɗannan sun gama wasu sun fita sannan akwai tsanani ko babu to da aka sai sai jawo taisir to sannan yanzu a zamanin da muke ciki yanzu idan ka jiya za ka iya da maketin na asalin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce a yanda iya nan gurin ne ko shi imamin nawawi da ya faɗi wannan kalmar in ka zo ka sa shi a gaba zai iya nuna maka ga asalin masallacin manzo Allah ba saboda a lokaci a karni na bakwai irayi na shida irayi zuwa na bakwai karni na shida kuma tuni to tun zamanin Usman dan Affan aka rushe masallacin aka sake gina shi an yi ƙari zamanin Umar dan Affan an rushe masallacin an yi babban ƙari zamanin Usman dan Affan lokacin Abdul Malik dan Marwan an yi babban ƙari haka abrar zaman wal usur aka ringa ƙara-ƙara masallacin manzo Allah sallallahu har ya kawai da yake a halin yanzu kuma har yanzu ƙarin ake yi har yanzu ƙarin ake yi to in haka ne ya za a iya keɓance gurin da shi ne a yanzu inda limamin yake tsayuwa bayan gidan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wurin da liman yake tsayuwa yanzu yi wa mutane sallah babu salam bayan gidan manzan Allah ne sallah a sallah gaban masallacin ne na asali kuna gani to yanzu idan aka ce haka ne to kenan kaga yanzu mutane ma ba masallacin annabi suke sallah ba dan limamin ma ba masallacin annabi yake sallah ba ke sai zaman to ma musu suke sallah masallacin annabi limamu kuma yana wajen masallacin annabi su ma mu suna da lada kaza kaza kaza shi kuma yana da lada kaza to da ka wannan abin abin nan ra'ayi ne ko fahimta ce ta malamai sai a faɗa saboda adalci na ilimi amma kuma sai a yi munakashar wannan dalilin nasu ko maganar tasu saboda a fitar da mutane daga cikin saɓani da rudani da yanzu wani sai ya tafi ina to shi kenan sai bar falalar sahun farko da su falalar sahu na biyu sai ya tafi ina rauza take ya yi dai rauza tabbas zamanin manzo Allah cikin masallaci take saboda haka sai ya je nan zai je ya sallah kuma tsakaninka da rauza akwai sahu hudu ko biyar Suna ganiya da kyau kuma nan ce mafi alkhairin sahun maza al'awa'il na farko to sai ya bar wannan zai tafi me ya tafi baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu nasu yata'akhkharun hatta yu'akhirahum Allah wadansu mutane ba za su bushe ba suna ja baya baya suna barin son farko son na biyu suna ja baya har sai Allah ya jinkirtar da su ya mai da su baya a wata riwaya yace, finna a wuta to da haka saboda kada a saboda a kauce wannan matsalar wani kuma saboda tsanantawa haka zai tafi sai ringa ganin kamar akwai wani karatu da wasu aka yi ana abin nan cewa idan mutum ya yi sujada ko annabi ya yi sujada an ga alamar ruwa abin nan tabo a goshinsa to wannan sai na masallacin annabi zamanin sa sallallahu alaihi wasallam ashe ba tayil bane ba suminti bane tabo ne kasa ce kenan shi sai sai daina sallah akan tayil idan ne sallah akan abin nan akan shimfiɗa sai ya nemi ina ƙasa take ya zo ya sujada ka ga ƙasa dambar dambar a goshinsa da hancinsa <laughs> waye ta yi wannan annabi ya ce in za ka yi sallah karka latar sai hasa karka shafe ƙasa sai ce sai sau ɗaya sai mutane wani za ka gan zai sallah ko a kan tayil ne sai mai ya sun ka ya sha da ƙasa haka wancan hadisin wa yake bi wani kuma idan ya yi sujada wai kasar da ya abin da sai haka sau ɗaya zai goge wa ba zai goge ta gaba ɗaya ba da annabi ya ce sau ɗaya za a yi wa ya ce haka nan Allah ya sa kuna fahimta idan bukata ta kama sai ka yi to da haka haka ya kamata mutane ko duk sanda aka kawo maganganu irin waɗannan na malamai to a za a yi munakashar waɗannan maganganu a fitarwa da mutane fuska wadda ita ce tafi daidai da ruhi na addini ruhi na addini shine sauki ba sakaci ba yawa ana faɗan wannan addini abin da ya yarda da shi ne sauki amma bai dada sakaci ba Allah ya sa kuna ganewa amma ya yarda da sauki to da aka sai mutane bayani don su fahimci addini kuma su fahimci addini ko ilimi mahalli ne na tattaunawa ne wa irin wannan abin da ba a yi shi yasa in wani malami faɗi magana wani ya faɗi sabanin da sai dinga yi musamman wanda ya faɗa isa ba din yana ƙasa da wancan sai dinga ya rai da wancan shi kuma ilimi ba haka yake ilimi ba zancen girma ba ne ko ƙuruciya ko yarinta ba yawansa ba ne ko kankantarsa a'a shi ilimi zancen fahimta ake yi abin da ya kamata mutane su gane ke in har kana cikin waɗanda za su iya fahimta duk kana da ulumul ala za ka iya fahimta ka haɗa wannan da wannan don ka fitar da wani abu to ba kai bai halatta gare ka ka zan mukallidi ko mukallidi kawai abin da manya suka yi kace shi kenan kai ma ka tafi haka a sai in yayi daidai da fahimtar kan ka dauko ayar ka da hadisin ka ka hada da abin da ka sani wannan abin ka ka iya fita a wurin Allah dan yanzu Allah ba zai musu ba zai maka hisabi da abin da zai musu hisabi ba sai zai maka ne da naka to da haka dole sai mutum ya gane shi mujtahidi ne ko muqallidi ne ko isan muqallidi ne shi ko abin da ya kama da wannan yana cikin babu ijtihad ko yana cikin babu taqlid dole mutane su gane wannan to idan ana samun irin wannan tattaunawa sai al'amura sun ga zuwa da sauki wata baiwar Allah kana nan bata mutu ba bayan mutuwar malam Jafar da yan kwanaki sai na jin dr sani ya faɗi wata magana ta saba wata fatawa da malam jafar ya bayar bayar allah nan sai ta kira ni a waya ta ce malam gaskiya lamarin ku akwai cin amana sai na ce ajiya mai ya faru ta ce yanzu daga mutuwar malam jafar kun fara saba masa <laughs> na ce kamar ya sai ta gaya matsalar gaskiya yanzu na manta ta gaya matsalar sai na ce a ba saba masa bane illa kawai matsala ce da malamai sun tattauna ɗayan biyu ne ko shi ya rinjayar da ɓangaren da ya magana a kai ko kuma a iya wannan ɓangaren kawai sani bai san ɗaya ɓangaren ba zan zai yiwu ya san komai ne <laughs> ba komai ya sani na ce kuma ta iya yin makara na uku ta iya yi wa ina cikin maganar abin ya tafi mayan nashi maimakon yi waccan maganar sai magana ta ɗauke shi da ya tafi bai dawo ya tattauna waccan magana din na ce saboda haka ba saba masa bane na ce kuma haka ilimi yake malamai da yawa haka suka ringa tattauna na ce kuma akwai malaman da sai bayan da suka mutu aka fara gano kurakurai da suka yi da haka za akwai malamai da yawa da za ka a ce da kai su fulan wuraren da wani yi kurakure halitta fai ma ake yi so tana mamaki ya ah, yi littafi saboda wani yi kurakure na ce kwanin kuwa duk wanda yake karatu yana ganin irin waɗanda ya eh, za ka jance wannan ina daga cikin zalla ta malam wani wuraren da ya samu kuskure ya samu zaniya to da haka nema suke cewa كفاد المرء mar'i fakhran an معايبه ma'ayibu alfahari ya ishi mutum a matsayinsa na malami a cikin kididdige kurakuran an gane ku da nan gurin yayi ba daidai ba nan ba yayi ba ba wannan shine ma ilimi da idan komai naka ya zama daidai to kuma zai zama to ka sa mutane shakka a cikin al'amarin kake wanda ita ce to ka'ida ta ilimi saboda kai ba manzo Allah bane kai ba Allah ne na haka maganganun da kake faɗa lalle wani lokacin zaka kuskure to da haka a gano kuskurenka shine kamalar ka kai da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su suna da wani matsayi na musamman amma kai baka da wannan matsayi to amma ko annaba ka gane kuskure kamala ce a wajen annabawa ba ta waya ba ce da haka aka ce ina daga abin da ya halatta a haƙƙinsu alhafo wanda siyan mantuwa ko kuskure da mantuwa wannan abu ne da ya halatta a cikin haƙƙin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka babu wani abu don kana jin cewa ko ka ji cewa an cewa ne ya yi kuskure ko abin da ya kama da haka ko da duk sanda aka kawo matsaloli irin waɗannan a tsaya a yi digestin nasu a bude su a tattauna su a fitar da zare da abawa a yi bayanin kowace gaba daga cikin waɗannan ko a wannan matsala saboda mutane su samu gamsuwa samu waraka don kada je ana ta bautar Allah subhanahu wa ta'ala cikin tsanantawa kai da ta kai an gane to da haka ainihin malamai suka fi rinjayar da ainihin wancan bangare na cewa wannan ah, hadisin ah, am ne wato ya game ko ina a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wa sallam da yace al-masjid al-aqsa da kuma masallaci al-aqsa bi idafati al-mawsuf ila sifa an jingina mawsuf zuwa ga sifa wa huwa jaizun inda al-kufiyin wannan ya halatta wajen malaman nawo mutanen kufa wa qawlun inda al-basriyin bi idmar eh, makan kuma wata magana ce a wajen mutanen basra kuma amma su da boye mahalli wasu summi al an ambaci sunan al da al-aqsa li bu'dihi an al haram fi al-masafa saboda nisansa daga masallacin makka a wajen tafiya an gani masallacin baitul maqdis ina nesa sosai daga makka don tafiyar kwana arba'in ce daga makka zuwa can a wancan lokacin da aka da annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi isra'i a wannan lokacin suka yi ta mamaki ya za a ce a yankin daren nan ka fita har ka je eh, falastin baitul maqdis ka dawo bayan tafiya ta zuwa da dawa kwana ta mana ake warewa a hanya kai ka je a yankin dare ka je ka dawo kuma yar ka je da mu ma ka je sama ka dawo ba ka taba samu ya je sama ya je sama balle da sai suka yi mamaki amma abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda da aka gaya masa sai ce ya faɗa aka ce yace to zan zan gazgata yi cikin fiye da abin da yake aka ce to saboda ne yace to ai saboda a rana ikan kawo min labarin can saman fiye da sau ɗaya kuma ina gazgata shi to ya zan kasa gazgata shi dan ya ce ya je sau ɗaya ya dawo to jibril wata ran zai zo masa da safe zo masa da rana zo masa da yamma zo masa da daddare zo almuru zo masa da daddare sau nawa ke kenan ba so biyar ba ah, to kuma dan shi ya je sau dai a yankin dare ya je da sai aka kasa kasa tashi to da haka haka ya kamata mutane su fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su huta al'amura sai su zo musu da sauki Allah ka sauƙaƙa mana وقال الزمخشري imamu zamakshari ita sumiya aqsa an kira wannan masallaci da aqsa li'annahu lam yakun hina idin wara'ahu masjid saboda babu wani masallaci a bayan sa a wannan shine masallaci na karshe a wannan bangare wakila gairu zalim wasu malamai sun faɗi wannan hakan an gane a ba haka bane kawai saboda dai ina da nisa daga maka zuwa madina a zuwa can ina da nisa daga madina zuwa can duk wani masallaci da ka ɗauka na wancan zamanin zuwa baitul maqdis ina da nisa to da haka cewa da shi al-aqsa malamai sun faɗi wasu maganganu da yawa ma yuhadu min al-hadith ga darussan da zamu koya wannan hadisi ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث ليبين للقارئ أنه لا يصح أن يقصد بالزيارة وشد الرحال والسفر إلا, إلى إلا هذه المساجد الثلاثه ath ابن حجر ibn hajar al ya koro wannan babi ko wannan hadisi Allah ya ji kansa saboda bayyana mai karatu cewa bai inganta a nufi wani wuri da ziyara a niki gari da tafiya a yi tafiya sai zuwa waɗannan masallatai guda uku fa hadhihi al-masajid ath-thalatha laha mazaya wa khasa'is waɗannan masallatai guda uku suna da abubuwan da suka keɓance su suka sanya suka sha bamban da wasu masallatai suka keɓance su laisar ligairi hamin albuka ba wai waɗannan babu ba wani guri wata ƙasa wani bigire da yake da daraja na waɗannan wuraren guda uku babu shi da haka masu zancen ƙasar karbala wallahi wannan fahimtar ku ce addinin ku ne amma dai addinin musulunci ba kasar karbala daidai take da kowace kasa kai wato akwai toshewar basira to ya wurin da ake saban Allah zai kuma zama to guri ne mafi fici iman guri ne ake saban Allah kuma sai zama shine guri mafi fici inda kashe Hussein kashe jikan manzo Allah so sallar da zalunci daidai ne to kuma sai wurin da kashe shi zama to guri mai daraja da wanda zai samu daraja an kashe bi kamar za Allah wurin da zalunci ko jininsa da ya zuba a wurin in jininsa da ya zuba ne a wurin tun yaushe ruwa ya wanke shi tun yaushe iska ta kwashe shi tun yaushe su waɗanda suke ɗiban suke tabarruki da irin ƙasar wurin suka cinye ƙasar tun yaushe shirme ne to da ka akwai abubuwan da ka zo kawai kana yi check and balance sai ka bi sai ka gane shirman su a hankalce ma ba sai ka koma kana zancen addini ba yanzu misali kamar ka je misali a tsaifa manzo Allah ya je tsaifa ba ba mutanen tsaifa suka ringa jifan su sai da suka yi masa rauni jini ya ringa kwarara tun kansa har kafa ba suka karya masa haƙori sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan wurin da tsaifa sai ya zama wuri mai daraja saboda me zama mai daraja annabi ya je an jefe shi an karya ma haƙori an masa rotse kansa ya ringa zubar da jini har sai da ya taba kafarsa sai da ga da gudu kafarsa ta kai shi da aka daifa ta zama gari ta zama wuri mai daraja mai alfarma shirme ne shirme ne to babu wani wuri da yake da daraja irin wannan wurare ko kuma akwai waɗansu da suke da abin nan a ce akwai kabarin husainin akwai kabarin aliyu akwai kabarin kaza suna ganin duk duniya ba wuri mai tsarki irin wannan abin a addinin ku ne amma addinin allah addinin musulunci ba wani wuri da ya kai waɗannan wuraren guda uku daraja da alfarma babu shi suna ci ayabin da ya sa wai madina ma ta samu wannan wai dan annabi ina kwanci a wurin ne ba gaskiya ba ne dan ya faɗi maganar tun kafin ya ya mutu da haka tana da alfar tun kafin a haifi uwar mai sabulu balbela take da me da farinta saboda haka mutane su daina daukar abubuwa suna difficultin abubuwa ba gaira babu dalili wannan sai sa kowa sai samu dama sai ya ƙare a cikin addini sai ya kare a cikin addini yanzu irin waɗannan wasu abubuwa da suke faruwa ga makaranta alkur'ani suna yi ana takama ko takama takama a yaka yake faɗa ko ana ta ana ce masu yi ba a ca da su kai abin da fa da kuke ba kyau abin da kuke ba kyau musulunci baya son takama ko takama kake ta tafiya musulunci ba ya so ballantana takama ta karatu ba sa ya ka fi ka hu mulla a musulunci baya son wannan baya so wannan abin da ka faɗa ba ƙur'ani ka karanta ba hurufin hijaiya ka karanta alu ba guje ta guje ta ita ka karanta ba ƙur'ani ba ne wannan kana so ka karanta ƙur'ani ka fasayaksikahumullah to ka karanta qur'ani ke amma haka korom ka zo ka ce to da ba a hana su yanzu ga abubuwan da su, kawai yanzu qur'anin ma wai da harfa ake karanta su ba sun mi ara a lulallan hakuri a lulallan hakarami mun ja e nu ara a lulallan hakuri mun ja eh, ya mi ara aya anu lan jaye ha be mun jaye dan lan hakuri ra ba adu lan jaye al kafa lan jaye mi ara ya nu ara aya alhamdulillah rabbil alamin ya dan Allah wannan alu lan jaye ha be ta yi daidai da alhamdu to sannan shi balarabe ya san wani be ya san wani lanjaye ya san wani lallan balarabe ya san wannan in za ka zo gaban balarabe wallahi kana alu wallahi ba zai fahimci su in za ka kwana za ka shekara za ta gudawa maka kana tsaye kana ta da shi lallan bai san lilla kake ji wallahi bai sani sau da wannan abin da kake faɗa hausa kawai kake kar ka ɗauka ƙwar'ani kake karanta wallahi wallahi ba ƙwar'ani kake karanta to wani kuma wanda shi da aka ma ba shi haushi sai zo shi sai ya ringa faɗa kamar alif ai kaga shine daya ko to ya kuma kaga ita ce ashirin da bakwai to in ya zo yana lissafa haruffan an ba su lambobi sai ya ringa su ina lissafin jummal ɗaya kaza kaza kaza alhamdu shi yanzu ba ma wai harufan zai faɗa ba a lambobin zai faɗa shi haka ya haddace Kur'ani. wannan ba daidai ba ne ba ƙur'ani kuke karanta ba da aka ku gyara na'am alaikun salam eh. Eh. Eh. sai ita wannan din da aka faɗa ya yadda ba allah ne ce aiko ko annabi ya ce a yi ba amma ana ganewa kai da kake yin wannan qur'ani kake cewa kana karanta qur'ani kake cewa kana karanta a duk wanda ya karatun allo ya san cewa ake babbaku da faffaru gane shiri ne na kwayan ne karatun qur'ani shiri ne na koyi karatun qur'ani wannan da ake cewa ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza duk koya maka ake amma in kai hada baki me kake yi karatu kake yi ana yi ne ai wannan koya baki har da kaifa ban sani ba zamanin ku ku elder amma mu dai a zamanin mu zuwa da kaifa ne shine kai babbaku kai farfaro zuwa nan ne ka gama to amma ba qur'ani kake karanta ba in zaka karanta qur'anin me kake karanta lokacin da kake ka karanta da kaifa me kake karantawa alulan da yayi mi ara ko da kaifa tsara kake karanta saboda haka wannan daban wancan koyan harufa wannan wani abu ne amma karanta ƙur'ani a haka da harufa to ba ƙur'ani ake karanta ina fatan muna gane ba ƙur'ani ake karanta barin wannan sakar maciji ne a ciyawa sakar maciji ne a ciyawa yanzu a haka ma ya aka cika ballantana duk abin da ake so shine sai an hana musulmai karanta alkur'ani ai kuna gane da haka da aya goma goma su koyan alkur'ani sai mutane suka zo a shekara goma ma suka kana dan shekara goma ma sai ka alkur'ani ba illa ba ne amma me ka sani na ilimi a cikin shi to shi kuma ƙur'ani ba karatun bane kawai ilimin da yake cikinsa shi ne

idan zai koyi karatun ƙur'ani ya zai koyi karatun alƙur'ani kawai sai je kama daga ƙulhuwan lahu ko kuwa ya je a koya masa alu ba gujeta gujeta abin abinda na faɗa ke na a baya wannan shiri ne na koyar mai karatun alƙur'ani don ka koyi wannan shirin karatun alƙur'ani a haka ba laifi ba ne amma ka ce hakan da kake karanta ƙur'ani kake to karka ɗauka ƙur'ani kake karanta karka ɗauka ƙurani kake karanta alu jaye mi ara ta ra kaula sanya fa wannan duk ayalan tara kaifa nan ko wannan duk harufa ne harufa kake ba ƙurani kake karanta sai lokacin da kace alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil zin to jine ka karanta ne ƙurani amma wancan sunansa babbaku in ka karanta da wasali ko ka haɗe su sunansa farfaru in ka zo ka karanta ƙwar'ani sunansa karatun to ai su masu sun bashi suna ku babbaku farfaru sai karatu kuma da qur'ani eh eh eh eh eh to kun gani haka ake yi haka bayan ka gama wannan za a zo a gaya maka ya za ka karanta to kuma in ban da nan yankin mu ba mai da ake koyon kwakwara ne haka ka koyi baki harufa wannan wani abu ne amma ba ka koyi rashin saninsu kuma illa ne yanzu a zancen da nake gaya muku akwai wata ƙasa a stand andalus kenan ta da ne yanzu idan ka je har yanzu musulmi sun fi yawa a ƙasar har yanzu abin kuma da zai baka mamaki in ka je cikin musulmai kowa ya haddace ƙur'ani amma idan ka ɗauki littafi haka ka ba shi ya karanta ba zai iya karanta saboda mai ba shi da ido a baki bai sani ba da hadda suke da ne amma duk inda ka ga dama ka ja masa ƙwararri zai dora duk inda ka ga dama kar ka keɓe wani wuri ko ina ka ga dama ka ja masa kawai zai dora ya ci gaba kuna ganewa to rashin sanin bakin illa ce amma kuma ce za a karanta ƙur'ani da baki to ba ƙur'ani yake karantawa ba illa ce da haka mutane su koyi karatun alkur'ani su karanta shi inda manzan Allah ya koyar da shi inda sahabbai suka koyar da shi inda manzan Allah ya koya daga jibril jibril ya koyo daga ubangiji sahabbai suka koya daga manzan Allah tabi'ai suka koya daga sahabbai haka aka ringa koyar wannan qur'anin tun daga zamanin manzan Allah sallallahu alaihi har yanzu to haka za a ci gaba da yi in ana son a zauna lafiya in ba haka ba to za a zo a nemi qur'anin ma a rasa sai dai ku sani littafi ne na Allah ba ya sa neme shi a rasa da ka duk inda mutane suka kai da irin waɗannan abubuwan ubangiji sai ya tayar da wanda zai ce wannan abin ba daidai ba ne dole ne a gyara a daina ai kuna gane to wannan shi ne amma ka yi baki a ƙur'ani wannan kuma abu ne mai kyau ka san shi ka iya buɗa ka karanta bayan nan ma ka karanta sauran abin da ya shafi iliminsa wannan abu ne mai kyau an gane to dai kar kuma da abin da nake faɗa samun irin waɗannan gabbai tun suna ƙanana a ki faɗakar da mutane sai sa abin ya riga ne ina faɗi yana buɗe kuma daga nan sai kowa izo ya abin da ya ga dama a cikin addini kuma ringa ganin addini irin wannan dalilin isa yau aka samu waɗansu mutane dalilin halin da suke ciki na kunci sai mutum ya je ya ɗauki makami ya tara hanya ya bata abin mutane ko ya karkada su saka su a daji a ringa cinikin su kamar tumaki ko awaki ina ana taya yana albarka ko kuma ya dauki bama ba mai ije ta jefawa i jefa a kasuwa i jefa a masallaci i jefa a coci i jefa a tashar mota i tara mutane ije je ko ina i jefa maza i jefa mata i jefa manya i yara i jefa masu daraja i jefa kaskantattu i jefa wa arna i jefa musulmi kowa ma i jefa masa ya kashe shi saboda yana jin shi kadai ne mutumin kirki sai ci aka rasa Sai saiti aka rasa da aka dole a saita fita. Allah ya ganar da awalan na farko abinda waɗannan wurare guda uku suka keɓanta da shi akan sauran wurare fata thawabil a'mali fiha ana ruɓanya ladan ayyuka a cikin su wa rawa fil awsat حديث رقم سبعة آلاف وثمانية عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الطبراني يا رويتو حديث أتنى الأوسط معجم الأوسط حديث من لما دبو بكو يدتكوس لقى أنس أم مالك الله يقارى بس يدى يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصلاة في المسجد الحرام لمئة ألف صلاة صلى أما صلى تيمي الفرما مسلاتي مكة ina daidai da sallah dubu ɗari da mutum ya yi a wani masallaci misalin ka je maka kai sallah a za guda ɗaya a nan masallacin dirimi sai ka irin ta guda dubu ɗari sannan sai daidai da wancan ƙwaya ɗaya to ba masallacin dirimi kawai ba hannun hajjubi shi ne ya babban masallacin juma'a nan garin ko nan alusun nan to ba nan hannun tilin murtala hedu kwata izala ta kano har na abuja na hedu kwatar izala na ƙasa duk wani masallaci da ka je in dai ba ya cikin waɗannan guda uku ba kai sallah a masallacin in ka yi sallah guda ɗaya a masallacin makka sai ka yi irin ta dubu ɗari a wancan masallacin sannan daidai da wani ka ga in ka je maka karkai wasa karkai sakaci ko karkai wasa karkai sakaci za mu zo mu ji wata matsala shin ana nufin iya ƙwaryen masallacin ne ko har haramin ya shiga gabanin muje har haramin ya shiga amma ka daure ka yi a masallaci ai kuna gane ku ka daure ka yi a masallaci sannan kuma kan dan ka je kayi a nan kana ga ka je ka kwana talatin da biyu kana sallah a nan wurin kana lissafin dubu dari dubu dari dubu dari dubu dari. ka ce ya kai ko ka gama ka daina sallan ma daga nan ta yi to da matsala yawwa da matsala an gane wasalatu fi baitul maqdis bi 500 sala ita yin sallah kuma ba sallacin baitul maqdis tana daidai da yin sallah 500 a wani masallaci ma'ana an je masallacin baitul maqdis sai kai sallah azhar to in ba masallacin maka ko madina ba wani masallaci da ya ce su sai kai sallah irin ta 500 sannan daidai da wannan guda ɗaya irin wannan abin shi umar dan khattab ya kana duk wanda Allah ya bashi dukiyar da zai je ya aikin hajji sai ya zuwa yi ce in ya ga dama ya mutu bai hude ko ba nasari dan Allah duk gara ba sannan duk gara ba sannan ka je ka je kai aikin hajji, ka je ka je kai kai sallah a wannan masallaci kawai ka ce ka tara kuɗi da mai amfanin kuɗin mutum bai hude mu ba amfanin kuɗi ba an ka je lahira ka shiga aljanna ba domin mutum ya zo ya rayu a nan ya je ya shiga wuta ne bambancin sa da bai hudan da sani da haka babu mutane ku daure ku je ku yakin hajji ku daina tara kuɗi abinda annabi ma yace tabi'u bainal hajji wal umra ku bi bi tsakanin aikin hajji da umra yace za a yi wata muku ku ka samu dama kai aikin hajji ka je kai umra kai aikin hajji kai umra Allah sai ya yalwata maka Allah ya taimaka buɗi ma mutum ya ya samu tun taladan noma ko a biya masa ce kaiwa ne yana da kokari a gona a biya masa ya je aikin hajji kaiwa na kasuwa ba abin nan a biya masa ya je nan kai sai ka zauna kawai sai da a biya maka ka tara ka tara ka yi kullum har ka yi katifa babu ku dena ku je ku yakin hajji ku je ku umra akwai alkhairi akwai alkhairi قال ابن عبد البر ابن عبد البر اسناده حسن اسناده وانا حديثي كيكاواني كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند إمام مسلم يروي حديث إن سند يزو أبي هريرة الله يقال ما سيدا شوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام صلى أما صلى كينا تاتي في صلى دبو أو المصلى كينا باشي بسي مصلى مكة da haka sallah guda ɗaya da za ka yi a makka sai ka je masallaci sai ka irin ta ɗari a masallacin manzo Allah sannan sai dai da wacce ta maka guda ɗaya ya kamata mutane su san wannan in kai sallah ɗaya a masallacin makka sai ka yi guda ɗari irin ta masallacin manzo Allah sannan ka samu ladan wancan guda ɗaya ta makka in kai guda ɗaya a masallacin makka sai ka yi guda dubu ashirin da biyar a masallacin baitul maqdis in kai guda ɗaya a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka yi guda ɗari biyu da hamsin a masallacin baitul maqdis sannan sai daidai da guda ɗaya da kai a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani masallaci ne sai ka yi dubu kamar in ka je Madina sai kai sallah ɗaya a masallacin annabi in ka dawo nan Najeriya ko nan Kura garinku nan unguwarku masallacin Musa bin umar nan masallacin Dirimi sallah ɗaya da kai a masallacin annabi sai kayi guda dubu irin ta anan sannan ta guda ɗaya da wacce da haka sai mu dace sai mu dage eh Allah ya kawo kuɗi eh a ran a ran kai a tafi a je a ta sallah a masallacin Makka da Madina an gane ku alaikum salam a ah? ce aka ce annabi ya ce a yi maza aikin hajji kafin a hana wannan hadisi ingantacce ne ba ingantacce ba ne amma mutane suna kallon abubuwa ne a gamammu da annabi ya yi magana a kansu su kuma sai su ɗauka suna suna ware su a hakan amma akwai abin da yake nuna za a hana ɗin akwai abin da yake nuna za a hana aikin hajji da haka annabi ka cewa badiru bil a'mali sab'an ku yi maza ku shammaci wasu abubuwa guda bakwai da ayyukan kirki Allah ya sa kuna gane to irin wannan da sai malamai sun su dauko ko wadan sun su dauka sun su dinga fadar kuma irin waɗannan tafasir din Allah ya gane da saniyan abu na biyu da waɗannan masallatai suka sha bamban da su da wasunsu anna hadhihi almasajidu thalatha banaha anbiya'u salawatillahi wa salamuhu alaihim ajma'in waɗannan masallatai guda uku annabawa ne tsiran Allah da amincin sa ya tabbata a kansu gaba daya suka gina su fal ka'batul musharrafa ita ka'aba mai alfarma banaha ibrahim wa isma'il annabi ibrahim da annabi isma'il suka gina suka gina ta وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Allah ya ce da annabi Ibrahim da annabi Ismail lokacin da suke tayar da rukunan masallaci ginin masallacin Ka'aba suna yi suna addu'a suna cewa ubangiji ka karbi wannan aiki daga wajenmu lallai kai mai ji ne masani ne to kenan kaga waɗannan annaba ne suka gina su annabi na farko annabi ibrahim ana ca da shi abul anbiya baban annabawa aka ce da shi kuma jaddul anbiya kakan annabawa shi annabin na farko Allah ittakhadha Allah Ibrahima khalila Allah ya rike shi a matsayin badadi tunda Allah ya aiko annabi Ibrahim babu wani annabi da ya aiko sai a zuriyarsa har zuwa na ƙarshen su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka mai daraja ne ke ina da kima ina da matsayi shi ya gina wannan masallaci to sannan annabi Ismail alaihi salam na daga darajar da ya samu shine azzabih wanda aka mayar da shi za a yanka shi kuma a lokaci shine al-mufda wanda aka fanshe shi Allah da kansa ya fanshe shi Allah yake a yanka shi da aka zo aka yadda za a yanka shi sai ya ce to kuma na fanshe shi ga rago a yanka kaga shi Allah ya fanshe shi sannan Allah isa aka ɗauke shi daga nan gurin A inda aka haife shi zuwa wuri B wurin da ya fi ko'ina daraja ya fi ko'ina kima ya fi ko'ina matsayi a duniya ita ce makka aka je aka ajiye su wurin sannan da ya tashi masa alfarma sai isanya mafificin annabawa cikamakin annabawa mafifici mafi daraja a cikin manzanni shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito ta ƙarƙashin zuriyarsa da aka abin nan annabi ismail shine kakan manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga sama daga zuriyarsa yake daga tsanin sai yake kaga ya bi allah sai allah ya masa kayyar to su suka gina wannan masallaci wal masjidul aqsa shi kuma masallacin eh, eh, baitul maqdis ha yaqub annabi yaqub alaihi salam ne ya gina shi yaqub din nan shi yake ta da shi isra'il bawon Allah bawon Allah da Allah yake cewa ya bani isra'ila ya bani isra'ila ya bani isra'ila to isra'il din ne yaqub alaihi salam to kaga masallaci ne mai daraja wa masjidul madina banahu nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma masallacin madina annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya gina shi da ya ishe shi daraja kenan na matsayi a ce annabi hall annabi shine ya gina wannan masallaci wa hadhihi almaziyya to wannan daraja la yalhaquha ghayruha min almasajid wal buqa' babu wani guri daga masallatai ko bijirai da za su kai waɗannan masallatai su kamo su falmaki ƙiblatun na shi masallacin makka shi ne alƙiblar mutane alƙiblar musulmai wai ilai hajjuhun kuma zuwa can ake yin aikin hajji wal madani usisa ala shi kuma masallacin madina Allah yace an gina shi akan takawa akan tsoron Allah wal aqsa shi kuma masallacin al aqsa qiblatul anbiya'is shine alqiblar annaba da suka gabata wa ula qiblatayil muslimin kuma shine alqibla ta farko ta musulmai gabanin a ce a koma ana kallon makka ana yin sallah to haka waɗannan darajoji da suka samu shi yasa suka samu wannan wannan falala da ake faɗa akan sauran masallaci الثاني درس نبيو بيّن هذا الحديث الشريف أن السفر لا ينشأ لأية بقعة من بقاع الأرض wannan hadisi mai girma ya yi bayanin cewa ba a kirkirar wata tafiya zuwa ga wani bigire daga bigiran ban ƙasa illa li hadhihi al-masajid salasa sai ga waɗannan masallatai guda uku kama fi hadisil bab kamar yadda zuwa wannan hadisin na wannan babi lima laha min al-maziyati ala ghayriha saboda abin da suke da shi na bambanta su da sauran wurare wali wurudi shar'i Allah ta'ala bil izni bi shaddi rihali ilaiha kuma saboda izinin ubangiji maɗaukaki ya zo a shar'ance cewa a niƙi gari zuwa ga waɗannan wurare saboda yin ibada a salis darasi na uku mafhumul hadis abinda wannan hadisin yake fahimtarwa an na min al-buqa'i la ya juzu yajuzu rihali ilayhi lil-ibada wani waɗannan masallatai guda uku bai halatta a niƙi gari zuwa gare saboda ibada Wa safaru ilai ko yin tafiya zuwa ga wannan wuri li'annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qassara zalika ala hadhihi almasajid saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita haka akan waɗannan masallatai wa azamu ma yakun wa shaddu fitnatan huwa shaddu ar-rihali wa safari ila al to abin da yafi wannan muni yafi tsananin fitina shine yadda mutane suke niƙar gari suna yin tafiya zuwa ga kaburbura sawon kanin quburul anbiya daidai ne waɗannan kaburburan na annabawa ne au salihin ko na kaburburan waɗansu mutanen kirki au gairi hako su su a yanzu kun gane ku mutum wai yana kano wai zai ce wai ya tashi ya tafi abin nan sokoto ko ya tafi gwandu wai ya tafi ziyarar kabarin shehu ko Allah ya ji kan sarkin musulmi da soke murabus Allah ya ji kansa ka san sai da hana waɗannan abubuwan sai da ya hana duk gidan sai za aka rushe daga wannan abin da ake da shirme da shashanci da shirbici ya hana don aka je dawafi ake yi sosai inda kaga kaba ni na je ba so ɗaya ba so biyu ba duk sanda na je sakwata sai na je na yi updating ilimin da nake da shi akan wuri shi ne isa abu a kare in ka zaga ka zago ba inda za ka wuce dole sai ne ka juya ka koma amma kana shiga daki inda ake zagaye ka'aba ta hagu haka ake zaga shi ta hagu sai yanzu aka toshe sai dai ka biyo ta dama in ka zo kuma babu wucewa ya hana to ai shi yasa suka je suka yi ta wannan abin har sai da aka cire shi to an cire shi ga shigan koma cikin bidoyi ga tsiyanan kuma tana damu yanzu ba inda tashi hankali ke irin sokoto suna da yan shi'a suna da na duk wata shegantaka da abin suna Allah ya to ba wani abu bane mutane suna so su zauna lafiya a rayuwarsu ko a addinin su su bi ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kamar Abubakar Mahmud Gumi ita karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi kuma gaskiya ya faɗa to kaga gashi na ana yi nan kano gashi nan suna tafiya wani yafu wai wani ba ma wani ɗaya ba wai wani ka su tafi wani mai giginya da wani dan marina ko ina in kana so ka ga wannan sai ka je kasashen larabawa daga sudan ka ninka ka tafi ka tafi misira ka dan mazuyo haka ka zo habasha ga sunan haka za ka yi ta tafiya kaburbura irin su syria duk za ka je ka tarar da manya-manyan afirka ana tafiya ana bauta kada irin su karbala su ji labari allah ya sauki gashi nan zariya ma kun ga an fara amma allah ya tsaye da na zariya ko husainiya haka kuro tuna to sharri sharri ba'in inna shaddar rihali rahli ilaiha gulun fi ashabiha nikar gari zuwa ga waɗannan kaburbura wuce gona da iri ne cikin sha'anin abota kaburburan wasilatun qaribatun ilal fitna kuma hanya ce mai kusa da fitina allati qad tasilu ila ibadati ahliha wadda kan kai ga abauta wa ma'abauta kaburburan wa du'a'ihim min dunillah a dinga bauta musu ana roƙon su koma bayan Allah bayan Allah har a makabartar garinku ku kaje ka sa ido zaka ga abin da wasu suke na a makabarta sabo ne suna zaton kuma lada suke ko za su samu alheri kaga mutum ya je gaban kabari ya tsuguna ina yin addu'a ko a sujada baya irin tsugunan da yake wa kabarin bai wa ubangiji irin wannan a sujada kaje ka gani da kyau inda za ka ga in yaje ina yi ya tattara hankalinsa wuri guda ba wani tunani da yake sai addu'a ga wannan kabarin in ya zo ya aje goshinsa a lokacin da yake wa Allah sallah ya aje goshinsa a ƙasa sai ka ga yana kaɗa kafa sauro ya dame shi ko ƙaiƙayi ita abin nan amma ya je can haɗu sai da hankalinsa cek wuri guda to a gaban ubangiji ya fi kamata kai wannan wannan nutsuwa jam'iyyatul qalb ka haɗa hankalinka wuri guda ka tattara shi wuri guda ka san a gaban Allah kake amma mutum ya je kabari abin da yake nuna maka kabarin suke yi wa shine inda suke haɗa hankalinsu a wurin amma in suka zo masallaci ba sai haɗa hankalinsu haka ko kuma mutum ya ce ya ware wata rana duk lokacin da wani abin ya zo sai ya ji ya ziyarci ka kabarta ko kaburbura wannan duk ba tsari ba ne Allah ya sauya الرابع درسي نهدو ما زيد في هذه المساجد الثلاثة أبن ضد أكا قادة وطن مسلاتين قداؤكو فهو تابع لها بالمضاعفة يا بي أصل مسلات وجرقنيا لادا وحصول الثواب الأصلي منها نسام اللادا ناكا تيزا أسامو نأسلي عدليل ين إبادة أتكنسو من تتنون مسألة دين أبايا الخامس درسي نبير قال في الفروع يا فدا cikin littafin alfuru yace zahiru kalami ashabil imami ahmad zahirin maganar almajiran imam ahmad bin Hambal. fil masjid haram game da masallacin makka annahu nafs masjid shine masallacin a karan kansa wa ma hadha fal haramu afdalu min al hil amma suka ce duk da haka harami kuma ya fi falala akan wurin da ba harami ba fasalatu fihi Afzal da haka yin sallah cikin harami ya fi falala akan yin sallah a wajen harami wa zakara al qadi wa Gairu. alqadi iya da wannan suka ce muraduhum fi tasmiya la da ahkam suna nufin wajen ambato ba a hukunce hukunce ba wa qad yatawajjahu min hadha husul almudha'afati fi alharami ka nafs almasjid to daga wannan zamu iya fahimtar cewa za a samu lada ribanye yin sallah a cikin harami kamar yin sallah a cikin masallacin kun san a makka akwai haramin makka akwai masallacin makka abubuwa ne guda biyu akwai masallacin akwai kuma mai haramin shi haramin kilomitas ne masu yawa idan kana tafiya za ka gan sun in ka tafi hanyar maka daga jidda misali in ka je za ka gani na ka sa bidayatul haram a jikin allo signboard za ka ga sa bidayatul haram wato nan harami ya kama kana shiga ciki ka juya za ka ga sa nihayatul haram end of the haram ƙarshen harami tunda yayin da ya fara daga farko ina ka zo daga can kuma zuwa nan ne karshe ke nan ki fara nan ya kare kamar kana tafiya kan go welcome to kazafu to kamar haka za ka ga an ce nan harami ya kama a kuma nan ya kare ma'ana daga nan kai da ka taho daga inda kake wajen harami nan da za ka shigo yanzu harami ne kai da ka taho daga cikin harami nan da ka zo inda za ka fita nan wajen harami ne to na ke cewa da shi alhillu inda ya halatta ai komai amma nan ya haramta ai komai sai abin da shari'a ta yadda a cikin cikinsa. kuna fahimta to shikenan wannan wurin akwai kuma masallaci a wannan haramin masallacin ya fi ko'ina daraja ya fi ko'ina ragowar wuraren a haramin to sai suka ce dalilin wannan abin da suka faɗa cewa yin sallah a cikin harami ya fi kai sallah a wajen harami kalala to wannan yana nuna ce kenan haramin ina ɗaukar hukuncin masallacin kenan saboda wannan magana ce tana bukatar nasu ko ko kawai za ka ce da mu a yi sallah a harami ya fi kai sallah a wajen harami babu nasu in ka raba mana masallacin da harami sai ka kawo mana nasu to babu nasu da aka sai mu haɗa haramin da ne da masallacin masallacin ya haɗu da haramin sai samu alfarma guda ɗaya amma kamar yadda na faɗa ɗazu don kar ka samu wannan shi kenan sai ka shanta ki sai ka ki zuwa kuma masallacin kai sallah ka ce ko ina kai ladan ɗaya ne a akwai kuma ladan takun masallaci aiko ko babu kaga da akwai to sannan nan in ka je cikin masallacin kai sallah kaga duk wata sabani ka ne ka wuce shi ka girme shi kuma yanzu ba kai ba shi ka kama faraka a hannu ai kuna ganewa wa jazama bihi sa'ibul hadi min ashabina mai littafin alhadin nabawi daga cikin malamanmu ya ce wannan ita ce magana yanke ga wa sheikh abdulaziz bin baz babban malami abdulaziz bin baz allah ya ji kansa ya ce innal muza'afata wa ta ta'ummul harama kulle wannan murɓanya ladan da ladan da za a samu dalilin yin wata ibada ta game a harami gaba daya wa huwa ma adkhalatil amyal shine abin da wannan milamilai suka shiga cikin kilometers din wa zakar ibn al-jawzi ibn al-jawzi Allah idi kansa yace annal isra'a kana min baiti ummi hani isra'i an yi ne daga dakin ko gidan ummu hani inda aksarin mufassirin a wajen mafi yawan malaman tafsiri فعلى هذا المعنى فالمراد بالمسجد الحرم كله sai zamanto a wannan ma'anar ana nufin masallacin harami din gabaki daya saboda gidan ummu hali a ƙarshen garin makka yake an gane ku to daga taka isra'ila da miraji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka ce daga makka Allah da kansa yace min al al harami ko daga masallaci mai alfarma ai ba daga masallacin aka tafi da shi ba daga ina ne daga makka ne to da haka wannan sai nuna haramin gaba daya hukuncin sa hukuncin masallacin ina fatan mun gani to kuma da wannan mun kawo karshen a wannan littafi din na kitabu siyam ko kitabu saum insha Allah Allah kai mu mako sai mu tashi kitabul hajj da fatan Allah ya mana jagora ya dora mu akan daidai alaikum assalam wa rahmatullah na na waɗanda eh, fahim ya ce masu sauwa daga wani wuri zuwa wani wuri itikafi wannan ba zai shiga ciki ba wannan matsala ce da malamai sun tattauna a kanta musamman na albani allah ya ji kansa ba na zariya ba babban yawa sun kai ruwa rana shi yana ganin kowanne masallaci ma ba za a yi tukafi ba ta waɗannan masallatan guda uku amma magana mafi inganci a yin inda kake ba za ka samu damar yin yi tukafin ba kuma inda ka tabba kana jin za ka samu wata falala bace ta musamman insha Allah wannan ya halatta a gane ku amma idan kana jin ayin ka can kamar kafin lada ko wani abu to wannan kuma ya tashi daga aiki wallahu a'lam da fata Allah ya mana jagora ya dora makan daidai wa sallallahu wa sallim wa zid wa wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته